ba mu fara da mu daina ba kwankwasiya ce a mu wani tsarin ba ya burge mu masu kallo barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin kwankwasiya matakin nasara suna na shadda da dan juma aliyu daga kwankwasiya reporters tv a yau a cikin shirin namu mun samu ganawa da wani zakakurin matashi a duniyar siyasa musamman karamar hukumar tofa honorable a madadin masu kallo mu ne maka barka da shigowa cikin shirin kwankwasiya matakin nasara masha Allah na amsa honorable a takaice ko za ka ba masu kallo takaitaccen tarihin ka to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da farko dai suna na shamsu abubakar haruna yarima karamar hukumar tofa kuma dan takaitaccen tarihi na shine ni haifaffen garin yarimawa ne wani kauye da ake kiransa jataka daga nan na yi primary school a nan Eh, lambu primary school bayan na gama na tafi gorin dutse secondary school a nan dai lambu ne primary school na yi junior daga na wuce gorin dutse secondary school bayan na gama a gorin dutse secondary school na wuce makarantar eh, koyon shari'a da karatu kuma na introduction na lauyan season a nan na gama diploma dita a 2005 kenan so bayan nan kuma sai ya ta rayuwa dai da ake ciki abin da ya shafi harkar kasuwanci da kuma na ita kanta siyasa dan a takaice abin da zan iya bai ba da tarihi na kan abin da ya shafi siyasa shine ni ina daga cikin yara na injiniya Abubakar Galadima eh ina daga cikin yara da injiniya Abubakar Galadima ko in ce shine mai gidanmu na farko kenan honorable me ya ja hankalinka ka shiga siyasa musamman tsagin pdp kwankwasiya to abin da ya ja hankali na shiga siyasa musamman tsagin kwankwasiya shine duba ga shi kansa jagoran kwankwasiya irin jajircewarsa akan abin da ya shafa al'amuran matasa da kuma al'umma musamman talaka na ƙasa da kuma har waɗanda suke masu tasowa kuma wanda suke da burin cimma waɗansu al'amura na rayuwa to wani dalilin gaskiya ɗaya daga cikin abin da ya ja hankali na shiga siyasa tsagin kwankwasiya duba da gaskiya na dan samu kusanci da shi kamar yadda na dan gabatar da kai a matsayin cewa ni yaron injina bugradima ne saboda so da dama lokacin ba ka sanin mutum har sai ka ji ka yi alaka da shi ta kurkusa a wannan dalilin yasa na ga wane ne na san wane ne jagora har ma ta kai ga zai kira sunana duk inda ya gani ya san da adan na san wane jagora wanda irin kuma mutum ne yana da wahala ka samu mutum gaskiya nagartaccen mutum shugaba wanda yake baya wulakanta da ƙasa da shi ko kuma baya ganin cewa na ƙasa da shi a matsayin ƙarami kamar jagora yana ɗaya daga cikin abin da gaskiya ja hankali na do kusan ce idan in ana wani batu daban ma zan iya cewa a yanzu haka eh, ƙarin mahaifina shine chairman ɗin Tuba local wanda yake ƙarin mahaifina ne amma yana ɓangaren suna ɓangare na duba da menene ya fi alkhairi a tattare da jama'a in wani abu ne misali sai ka ce ai sai in yi jam'iyyar da wani daga cikin misali kamar makusanci na yake yi amma duba da misali wane ne jagora me kuma ne yake da tunani akan al'amarin talaka ko kuma matasa to gaskiya wannan abin ya daga cikin abin da ja hankali na babu wata siyasa ko wata jam'iyya ko kuma wani bangare da nake ganin cewa misali ya fi dacewa ga duk wani matashi ko kuma duk wani talaka wanda yake so ya san shi wane ne ko kuma ya zama mutum gaskiya in ba bangaren eh, tafiyar kwankwasiya kai ba ko kuma pdp kwankwasiya to gaskiya kamar ka ɗauki wani layi ne wanda ba zai bulle ba wannan shi ne ɗaya daga cikin abin da ya ja hankali na na shiga siyasa ko already dama na cikin siyasa na ɗauki wani bangare shi ne bangaren kwankwasiya pdp kwankwasiya wannan yana ɗaya daga cikin dalilai na kenan honorable shamsu kenan kai siyasar ta kamata ƙasa kake tunda gashi ka bayyana mun mai gidanka na farko inji shine injiniya abubakar adima haka ne kenan kai kafa karfin ma siyasar taka ta girma da sai in ce to kasancewa kaɗan karamar hukumar da waki tofa mm. me za ka ce dangane da siyasar wannan karamar hukuma eh, kuma siyasar jihar kano baki da mm, dangane da siyasar karamar hukumar tofa kamar yadda kai mun duk da ina siyasa misali ta ƙasa musamman mai gidana da yake eh, za a ce mishi national politician ne amma kuma wannan bai hana cewa misali in zo in shiga cikin al'amarin siyasa ta ƙasa ba tun daga kan wadina ina ciki dumu dumu ina cikin local government duk abin da za a local government dina sai na sani kuma sai na shiga ciki kuma sai an yi da ni to abubuwan da suke faruwa abin da ya shafi bangaren local government dina gaskiya akwai ci gaba sosai kuma da nasarori akan musamman ma abubuwan da suka shafi bangaren madafan kusiya mun san abubuwan da muna ganin abubuwan da muke gani wanda yake dama duk zabukan nan da aka yi kowa ya riga sani ba abu ne misali wanda zaka ce an yi kowa ma dai misali wani sannan abu ne wanda yake bashi da bukatar ka yi wa mutum bayani illa ga wanda yake in misali ba dan najeriya ne misali ya zo yana neman bayani akan menene yake faruwa akan abin da ya shafi misali kano ko kuma wani bangare daga cikin kano shine kawai zaka mishi wannan bayani amma in ban da wannan baka da bukata so na rubuta ban tarbi fashin ka ba me mm. kallo zai iya cewa kawai saboda mai gidanka injiniya Abubakar Galadima yana tare da injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso shi yasa kai ma kake tare da shi ba wai me bi wani aiki da ko kwankwasiya ta yi a karamar hukumar dawakin tofawa watakila ma wannan gwamnatin mata ku kwankwasi aiki a tofa to magana ta gaskiya kaga dai zan iya ce ma a yanzu gwamna dan cikin gida ne misali tunda in ka ɗauki dawakin tofa ita tofa kamar jika ce a dawakin tofa gwamna kuma na yanzu dan dawakin tofa ne amma zan faɗa ma ka zaga kaf tofa zai ɗauki iya tofa in particular ka zaga kaf tofa babu wani aiki da za gani guda ɗaya wanda za a ce ma wai gwamnatin wannan wata eh, da eh, ganduze ta yi wanda rabi musa kwankwaso jagoran mu yana ɗaya daga cikin abin da yana ɗaya daga cikin abin da ja hankali na shine abin da shafi harkar ilimi ya gina mana makarantar da take ta koyar da eh, sana'o'i ga matasa ga duk kuma wanda ya samu damar shiga da makarantar ya gina mana ita an gama ta babu abin da ya rage illa a fara ajimitin din yara amma daga karshe wannan gwamnatin da ta zo sai ta rufe ta ta rufe ta ba tare da tunanin ma a buɗe ta ba to zan iya cewa misali akwai abubuwan da suka ji hankali na ba duba da cewa mai gidana yana yin eh, eh, jagoran mu ba shine ne dalili na farko ba asalan ma zan iya baka misali dan takaitaccen tarihin dalilin ma haduwa ta da shi karan kansa mai gidana kusan cewa akwai lokacin da wani yake dan so ya agensin din kamar tsarin shi da ta rabi musa kun kusa jagora sai a lokacin sai nake kare wannan manufar cewa ga abubuwan da ga abubuwan da ka zaga kafkano babu wani kai primary school da take a ƙauye na jataka dr rabiu sahun kusa ne gina ta ina ga mun kai akalla ƙauyen da ya kai wajen shekara hamsin amma sai dai yara suna yin karatu ne a shaguna yan gurare da yan rumfuna da amma lokacin da ya zo first chain ɗinsa ya zo mana fara abin nan primary school na ga ya gina mana ajujuwa guda hudu da ofis din malamai bayan wannan aka zo a wannan second chain da ya gama ya zo ya ƙara gina mana makaranta mai irin benin nan dan bayan wannan abubuwan da misali wannan a ƙauyena ke na faro ma da ƙauyena nan ba magana tufa ba kuma kowa aiki an riga an san aikin da aka a lokacin gwamnati arba'in da hudu bayan wannan ga abin da na faɗa ma wanda mu an mana ita a tufa ka tambayi duk wanda za ka tambaya tufa lokacin gwamnati akwai makarantar da aka gina musamman duk wanda sana'o'i wanda inda a ce makarantar nan tana existing an ɗibi ma an ɗibi ɗalibai to ina ganin to da yanzu zan iya cewa idan za a yi ma gyaran kofa ko idan za a yi ma bugun kwano ko idan za a yi ma gyaran abin da ya shafi harkar lantarki to da kila mai biyu na ɗaliban ne za su yi ma saboda mene ne an ji an koya masu na'u'i da zaman banzan da ake da bi duk irin wannan abubuwan da an riga mu zai sun zama labari wani ba zai rinka zuwa tofa ba don kuma domin ya zo ya karatu ta dalilin wannan karatun zai to an samu abin yi wasu ma makarantun za su rinka zuwa suna siye da siyarwa suna sai da abubuwa da wannan wanda suke a gefen makarantar nan sun karu za a ɗibi yara da ko ina da jihar kawai da kuma ƙasa ma baki za su rinka zuwa suna karatu a nan gudu to kaga idan wannan kadai na ɗauka cewa harkar ilimi da ya kawo lokar gamet ɗin mace ta ja hankali na shiga harkar tafiyan kusu to ban yi laifi ba to honorable shamsu hmm. kamar yadda kai bayani tofa jikar dawakin tofa ce sosai kuma mai girma gwamna ya fito daga karamar hukumar dawakin tofa sosai to kuma ka lissafo ayyuka da dama na wanda gwamnatin injiniya da rabi musa kwankwasa ta yi hmm. to shi wannan gwamnan ban ji ka lissafo to bari nasa ko a takaice to abin da nake so a takaice ma an faɗa ma shi ne. Hmm. inda aka haifi shi karan kansa ganduji akwai garin da ake ce mishi na manta sunan asalin ƙauyensu amma ba gandujen in particular akwai asalin ƙauyensu wanda ake faɗi daga nan akwai titin da ya taso daga dawakin tofa shine wuce yanzu haɗa ka da gwarzaron wannan titin ya wuce ta asalin ƙauyen mu na farko akwai lokacin da muka yi kwamishina na ganduje na ayyuka ɗan lambu ne ciyaman ɗin ƙaramin hukumar tofa ɗan ja taka ne inda na fito shi ne wannan kanin mahaifi da ganduje a matsayin shi na gwamna dan dawakin tofa ne to babu wani lokaci da ya kamata ma a yi wa dawakin tofa da tofa da ga da aiki illa a lokacin ganduje amma wallahi zan iya ce ma ba na so in yi rantsuwa akan abin da ya shafi al'amari irin wannan amma zan iya ce ma to babu yanda za ka yi ka kwatanta ma kusa ma ka kwatanta to ai mu yanzu inda na fito yanzu wurin da ya driving din mota ta har na zo nan gurin idan da a ce kai Allah ya sa ka bi to ba za ka ji kyankyamin ma ka bi wannan hanyar kuma ita ce babbar hanyar da ta yi linkin din dokin tofa da duk wani mutumin da zai fito daga dokin tofa ko ya je ke ko legal ko fce ko polytechnic state polytechnic ta wannan hanyar zai bi duk wani ɗan dokin tofa idan aka yi wannan hanyar to ita ce ta magance mishi matsalar da ta tafi harkar neman ilimi amma wallahi tifa guda ɗaya ta ƙasa kai mu asalan ma an zo an fara wani jagwalgwalo a lokacin da aka tafi inconclusive saboda akwatu na daga cikin akwatun da aka inconclusive an zo da irin wannan yaudarar an zo an ajiye motoci aka yi ta ɗebo baya ana zama mana kan titi sai muka yi da na sani ba da Allah ma bai kawo su masu sai mana wannan aikin ba domin kawai an lalata ana gama inconclusive aka ɗaya motocin yaudara ce kawai dama kamar yadda aka yi abin da shafa a gaba to mu abin namu ya fi zama wasu ma duje ba shi da kishin mahaifarsa don da yana da kishin mahaifarsa to da wannan titin yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata ya yi amma a lokacin da dr rabi musa kunkusu shine ya yi gab da ta linkin tsakanin dawakin tofa zuwa tofa kowa ya santa tun a festival ɗinsa kuma har yanzu wannan ake shine ake bi har yanzu na ake shine ya haɗa dawakin tufa da tufa da ba don ya yi wannan gada ba to da maganar ma tsakanin alaka tsakanin tufa da wakin tufa da ta yanki sai dai ka zagaya ka zagayo ka je misali da wanau sannan ka biyo ka shigo ta ka buga ka wannan ka hau titin gwarzarot sannan za ka zo tufa da wannan magana hanyar bari ita sai dai jakai sai dai in jakai za ka rinka hawa suna hawa saboda akwai wata tsakani to da tare da kusa shine mana wannan aikin wannan rubutu ni tambaye da ne maka ban ji ka lissafo aikin da shi mai girma ga wannan yawa to ai abin da zaka ji shine baka ji na lissafo ba saboda babu ni dai ban sani ba kuma babu to kuma an ce kowace gwamnati ta ce karatu dole kuma kyauta to karatu dole ba a yi a dawakin tufa koko da ya sauran ƙananan koma ne yake to ai karatu dole kuma kyauta kamar yadda na faɗa ma duk mutumin da ya ce za a yi karatu dole to akalla ya kamata duk mutumin da ya san harkar ilimi ko kuma wanda yake ma'amala da waɗanda suke abin da ya shafi harkar ilimi to ya kamata ka samar da shi karan kansa gurin ma da ka ce dole a je a zauna da. dan ba zai yiwu ka ce karatu dole ne kuma sannan baka samar da wani point din da za a je a tsaya a gurin a je a karatun ba to shi wannan bawan Allah gashi Dr. Rabi Musa Kungusu yayi mana gine-ginen makarantu wanda ni na faɗa ma a ƙauyen mu ba a taba gina ba a taba kawo bulok guda ɗaya ba akan dalilin makaranta sai lokacin sa to shi kuma da ce karatu dole me yayi makarantun ma da aka bude din domin a zo a yi karatun su kuma ya rufe su to dole ka kuma rufe gurin da za a yi karatun abinda ka zo ka samu an yi domin a yi karatun ka kulle shi kuma ka ce dole to dole ita ce a bakinka ko ko dole a zo a yi karatun wannan magana karatu dole kowa ya riga ya sani kuma wani abu ne misali sananne cewa kawai na yaudara ne da kuma raina mutane ma hankali dan in ban da rainin hankali babu da za a yi baka gina makaranta ba wanda aka gina ka kullu kuma ka ce karatu dole to ai karatu dole a ina ai karatu dole a baki ko ko ai karatu dole a rediyo da ake yin hayaniyar karatu dole karatu dole wanda yake mu gashi ne na faɗa ma ni idan ba misali za a ce zan yi wa wannan gwamnatin misali kamar wani abu to a akalla ya kamata misali a ce in faɗi wani abu da ta yi koda na ƙarya ne misali to amma ba ta ba idan da ta yi babu yadda zai faɗa ba wai dan wai na sa jar hula kuma ina kunkusa ko ba na fati da shi ba mi inda ya yi din to ina kira akwai wanda za su zo su ga misali program ina wani ya zo ya faɗa cewa ga abin da ganduji a karamar kwata tofa ban ma ba ma maganar dakin tofa ba a tofa ya zo ya ce ga wani abin da aka yi babu abin da aka yi illa kawai makarantun ma da eh, jagora ya gina mana an rufe su shauran makarantun da ake abubuwan da misali suke janyo hankalin yara su zo su karatu din ba sai an ce dole ba yanzu abin da aka yi wa yara an ba su littattafai an sai musu uniform ana ba su abinci wannan abin ya ja hankalin wani yaron ya ja hankalin iyaye su tura yaran su ko ba don ba ko matsalolin da suke yara a cikin gida abincin za ba su babu yaro sai je daga lokacin kenan yaro kuma sai hankalinsa kuma ya damfara akan sai aka karatu honorable kamar yadda ka faɗa wannan gwamnati ta mai girma dr abdullahi umar ganduje ba ta komai ba mm. to me kallo ba zai ce ku ne ba ku je kun nema ba to ai abin da zan nuna ma shine cewa maganar nema ni na riga na sani har shi wannan da yake faɗa ma cewa eh karin bafi na ciyama ne na local government inda a ce nema zai sa a yi wani aiki to kila ai babu yanda za a yi a ce bai nema ba duk da dai misali mafi yawanci kawai iran ce kamar kun baka makatanta duk abin guda ɗaya ne kawai ba wai tunanin su ya za a yi abin da misali zai kawo wa al'umma ci gaba ba amma ko ba komai tori ina ganin misali in ma akwai nema ko rashin nema babu akwai lokacin da mutanen unguwa haka suka haɗu suke neman cewa akalla ya kamata zuwa ƙara musu koda blog guda ɗaya ne saboda sakamakon yawaitar yara da ake yi amma ya za a ce garin da misali chairman ya fito na local government garin da yake gwamna dan kusa da wannan garin don na faɗawa babu wata hanyar da ta yi linkin tsakanin dawakin tufa zuwa waɗannan logamen tun daga gwarzo rimin gado tofa ɗin irin wannan hanyar da ta tashi daga cikin garin dawakin tofa to ta linkin da gwarzo babu ba kama wannan hanyar duk wata hanyar da za a zagaye ce. to amma ya za a ce a kasa yin wani abu a takaice misali wanda mutumin da yake a nan gurin misali zai gane cewa eh lallai muna kusa da wani mutumin da muka zaɓa yake rike da wani al'amari na jiha babu wannan ban san wannan aikin ba ko babu in kuma akwai wanda ya san akwai shi sai ya zo shi ma ya kawantar din abin da na faɗa kasancewar siyasar ƙasa kake wanne tasiri kwankwasiya take da shi a Najeriya da alhamdulillah zan iya cewa tasirin kwankwasiya ga duk mutumin da misali yake iya barin saboda idan misali ka ba kana Kano dama can misali nan ne tushenta kuma nan ne ake ganin cewa misali karshe kenan to amma idan ka bar Kano sai kuma kamar Kano din ma ba nan ne tushenta ba misali duba da misali inda kana zuwa jihohi misali tun daga na arewacin najeriya har abin da kai na kudu zai iya cewa misali ban wuce sati ɗaya ba da dawowa daga jihar cross river na je cross river na yi wani assignment din abin da shafi wasu al'amuran waɗansu ayyuka na je na kai akalla kwana goma sha biyu a kota unguwa da ake kiran bugubiri a cross river kalaba kenan a cikin garin kalaba na je abin da ya ban mamaki shine kawai sai nake ganin matasa da jar hula wani aboki na sai yake tambayar shi wani wanda gina jar hula da da zanen fari sai ke cewa to koyo kenan a sa akwatu a nan gurin sai ce wallahi koyo ko gobe a sa akwatu anan nan gurin injiniya da tarabi musa wanku shi zai ci to ni abin da ya mamaki sai ke gani na san cross river najeriya ce amma tana akalla akwai kilomita wajen da 1085 tsakanin kano zuwa cross river ni kaina ban taɓa yin tafiya a ƙasa irin wannan tafiyar ba don sai da da kwana waɗannan mutane ba za a ce yan kano bane ba watakila ma yan karamar hukumar madogani shi yasa suke yin kwankwasiyar to ba ma yan kano bane ba wannan da nema da muka yi wannan tambayar ba dan kano bane ba dan kebbi state ne akwai kuma ɗaya daga cikin su shi kuma dan nasarawa state su muke saboda ai muna so mu ji kuma daga jin yanayin yaren mu yanayin hausan mutum zaka iya gada wani kace amma kai dan ina ne sai ce shi dan kebbi ne shi kuma ɗayan in the next day sai muka tambaye sa abin nan muke muke cewa a amma garin ka da jar hula ka haka sai kike cewa eh sai muka ce kai ma dan kwankwasiya ne sai ce kwarai kwa sai ce mutane masu daraja to sai nake mamaki a'a duk da dai hausawa ne ko misali to amma bayan wannan ma tura ma magana hausawa kamar yadda faɗa ma na kai zo kwana goma sha biyar cross river din ina sa jar hula da fararen kaya sai nake mamaki a reception a hotel din da na zauna receptionist din sai wani yake ce mun amana to sai nake mamaki a ya aka yi mutumin da yake a cross river kuma sannan ya ganda jar hula har ya san wani signing ne na wani mutum a ƙasar nan ɗan siyasa da kuma ga wani lakabi da ake wa mutane da suka sa irin wannan abu to wannan abun yana ɗaya daga cikin abun da gane cewa to fa tafiyar kwankwasiya tafiyar eh, jagora rabi musa kwankwaso ta fi ƙarfin duk tunaninka shi karan kansa ma abun bai san yadda abun ya je inda ya je ba don idan misali yanzu ka faɗa mishi cewa misali ga wani a cross river ga wani a cross river ba hausawa ba ina bai ma taɓa zuwa arewacin najeriya ba amma ya ga mai zurguna yana cewa kwankwasiya amana to kawai daga lokacin kawai sai ka sallaba sai gane cewa to babu wani mutum guda daya a najeriya da yake da karfin siyasa irin da ta biyu wasu sakamakon irin wani abin ga wata shaida guda ɗaya da duk inda ka zagaya a ƙasar nan za a ce ma kunkusiya amana za a ce ma mutane masu daraja har wanda ba bahaushe ba san ya ce wai amana ya rinka da jirguna da fararen kaya to kaga za ka iya cewa misali da ta biyu sakon kusan misali a yanzu dai magana ta gaskiya babu wani mutum guda daya ɗan siyasa ta kamarsa babu wanda ya kai ga kusancinsa ko babu kamarsa da yawa 'yan social media musamman na karamar hukumar tofa suna yawan sa hotunan ka a social media ko dai kana da burin yin takara ne to eh ba zai iya ce ma iko eh a'a ba sakamakon yanayin tafiyar mu ta kunkusiya tana da tsari akwai shugabanci akwai jagoranci sannan kuma baka iya yanke hukunci a karan kanka kadai duk da mutane suna ta kira kira mu especially abin da ya shafi matasa da kuma wasu dattijai ma daga cikin duba da mu irin mu'amalar da ake ciki wannan yana daga cikin abin da mutane suna ta ga su matasa kenan suna ta kiraye kiraye suna dora hotuna da fatan alkhairi a kai amma wannan ba nuna cewa a eh ko a'a ba za a yi ko ba za a yi ba duba da gaskiya muna tafiya ne akan tsari na shugabanci duk abin da mu kamar yadda misali kamar shi e eh, jagoranmu na ƙasa gabaki daya injiniya da duniya ma gabaki daya injiniya da rabi musa kwankwaso ya koya mana shine ne baka iya yanke hukunci a karan kanka saboda kowanne al'amari yana da bukatar shugaba to wannan dalilin bukatar shugabancin ba za mu iya cewa kiraye-kirayen da suke yi ba saboda suna ta yin kiraye-kiraye musamman abin da ya shafi ka fito neman majalisar jiha to amma ni gaskiyar magana har yanzu ba wanda na amsawa kuma ba zan amsa wa kowa ba har il lokacin da yanayi ya kawo kuma cancantar domin misali ba kai kake cewa misali a shugabantar da ni ba jama'a ne suke ganin cewa dacewarka tafiya ce ta matasa magana ta gaskiya kowa ya riga san tafiyar kunkusiya tafiya ce ta matasa masu jini a jika to wannan ba za a iya cewa an karɓi abin da suke cewa ɗin ba kuma za a iya cewa kuma an mayar musu da wannan ƙudurin nasu ba har illa lokacin da su jagororin suka ga dacewar hakan ko kuma rashin dacewar hakan su ne su faɗi abin da ya kamata kuma shi za ko da takara ko ba takara ko suna kira a ko ba sa kira a yi mu gwagwarmaya ta tafiya ta nema wa matashi da talaka 'yancinsa ta kunkusa ita ce muke yi ko da takara ko babu ba fito ne wani abin da ya shafa. rabul ka yi magana a kan matasa matasa matasa to wanne shawara za ka bawa waɗannan matasa um, domin kasancewar su ne manyan gobe kuma a matsayinka na ɗan gwagwarmaya wanda insha Allahu wata rana za yi tsinta kanka a wani matsayi wanne guziri kai wa innan matasan to alhamdulillah kamar yadda kai ma wannan tambaye shi ne na farko duk mutumin da yake son ci al'umma to dole sai ya duba matasa domin su matasa su ne waɗanda idan ka ba su ragama al'amari suke da jini a jika kuma sannan kuma suke da tunani mai karfi wanda da an samu dattijo ya dora su akai to za su tafi suna da karfin gudanarwa wannan dalilin yasa akwai tunani kala kala kuma akwai ambition iri iri wanda idan Allah ya bamu dama ko ta wani bangare ne ba dalle sai a siyasa ko a cikin al'amuran harkar rayuwa ne ana iya bakin kurin wajen a ga cewa matasa sun samu makoma mai kyau wannan dalilin yasa dole ai an ce ai dan uwa ai menene shi san kukan wannan dinsa dole mu matasa muka san menene yake damun al'amarin yayi tunda yanzu mafi yawanci abubuwan da suke faruwa na abubuwan rashin daɗi na abin da shafi bangaren siki da dafin shuru duk da ƙarshen kuma sai ga matasa ne to kuma abin da za ka shi sa aka ce idan ka bude kofar makaranta to ka kulle kofar prison idan kuma ka kulle kofar prison abin idan ka kulle kofar makaranta to ka bude kofar prison idan kuma ka bude kofar makaranta to kuma ka kulle kofar prison to wannan dalilin ya sa shi tunda matasa ne mafi yawanci suke da irin wannan tunanin wajen abin da zai amfanar ko kuma su yi wani tunani idan ba dora su akan hanya madaidaiciya ba sai kuma su yi tunanin kuma abin da zai cutar kuma sai ya damu kowa dan matashi shi ke da karfin da zai iya dauka ya ce ma a mutu amma ba yadda za a mutumin da yake tije ne ko kuma wani tsoho ko wani abin nan wai ya fito ma ya zo misali ya ce ma a mutu domin shi lokacinsa ya riga ya ja to dole ne matashi dole sai ka dora shi akan fitira mai kyau inda da zai iya amfani da al'umma saboda haka matasa su ne mutanen farko da ya kamata a dura domin ka taimaka matashi guda daya kamar a gida ne ka dauki matashi guda daya koya sana'a to kamar ka taimaka al'umma gidan nan gaba ɗaya ne domin da zarar ya nemo wani alkhairi zai zo ya amfanar haka idan a unguwa mutum guda ɗaya matashi ya samu abin da yake na alkhairi ko kuma abin da zai amfana da al'ummar nan to gaba ɗaya al'umma ce ta amfana saboda haka to matashi shine mutum na farko da ya kamata a fara sawa a gaba kafin wani tunani saboda su ne mutane wanda suke su suke rike da misali kamar ragamar a bata ko a gyara idan suka ce za su gyara insha Allah za ga gyaran yayi idan kuma suka bata to sai kaga sun tashi hankalin kowa sai dai da ƙarshen an samu dattijai wanda suka san abin da suke su janyo su kuma su dora su akan abin da ya kamata honorable shamsu saboda mm. yanayi na lokaci mm. a takaice musamman ga wanda ba 'yan jihar kano ba da wanne dalili za ka yi musu albishir akan injiniya dr rabi musa kwankwaso cewa in ya samu najeriya zai kawo mata ci gaba to gaskiya abin da zan faɗa shine duk mutumin da Allah ya ba shugaba irin injiniya da karabi sakun kwaso to babu abin da zai sai dai gode wa Allah kuma ya ƙara yin addu'a cewa Allah ya taya masa dalili saboda shine mu a Kano mun san abin da yayi kuma a ƙasar gaba gabaki da an san abin da yi dan takaitaccen abin da zan iya faɗi shine akan abin da ya shafi harkar jihar Kano shine abin da ya shafi harkar ilimi kowa ya sani jami'o'i mutum gwamna duk tenuwa ɗin da ya sani jami'a bayan wannan jami'a ɗin ya zo kuma ya yi makarantu kusan a kowace local government sai da ya makarantar da take ko dai makaranta ta koyar da sana'a ko ta harkar eh, ko ta harkar lafiya ko na gwamnati ka 44 ga babu wani lokacin da bata amfana irin wannan abu to kaga misali mu a Kano misali sai dai faɗa wa dama waɗansu yaya za su san menene alkhairi da muka samu a lokacin sa bayan da irin abin da shafi harkar titina an buɗe jihar Kano an yi titunan da da cinkoso da yawan al'ummar da muke da su an yi wannan abubuwan ga sunan bila adadin an yi su kowa ya san inda aka taɓa ayyukan da suka shafi al'ummar jihar Kano bayan wannan a takaice shine abubuwan da suka faru kowa riga san abubuwan da suke faruwa hatta na akwai motion din da yana sanata ba ma gwamna ba a lokacin abin da zai shafi kowa kenan ya shigo da eh, abin da ya kawo motion a majalisa cewa jam da ake yin ta a shekara da ta yi expire a ƙara adadin tsawon abin nan life abin din ta zama to akalla ana shekara uku tana shekara uku zaka ci gaba da neman admission har ka samu to kaga wannan wani tunani ne nasa na ko shi tare sa akan harkar ilimi ne babu yanda za ka taimaka al'umma ko in baka wasu ilimi ba duk abin da kawai uwa in baka wasu ba wallahi kai aikin banza to wannan kenan sannan kuma wajen hada kan al'umma mutum ne wanda yake na son al'umma mutum ne wanda yake son Najeriya ta zama dan shi ne mutumin da ya cancanta ma Najeriya ta samu shugabanci na farko ba magana kabilanci kabilanci shine yaya za a yi al'umma ya za a yi Najeriya ya za a yi arewacin Najeriya da Najeriya gaba ya za a yi a samu ci gaba ya za a yi matasa su samu abin yi ya za a yi matasa su samu ilimi shi ne dalilin da yasa a yanzu idan ka ce ɗan Najeriya indijin din Najeriya ne zai tuka ba jirgin sama to ko ba yanda ka iya dole ɗan kwankwasiya ne wanda kwankwasai biya wa kuɗi ne suka je waje suka yi karatu za su tuka jirgin na inda indijin ne kake so ɗan najeriya ba ko ba to wannan ya zama wajibi ga duk mutumin da yake son ci gaban kasar nan kusan ya zo ya bude hannunsa wajen rungumar tafiyar da ta yusa Kwaso shi ne kadai mutumin da muke ganin zai iya fitar da mu daga cikin wannan kanya mutum ne mai tunani mutum ne mai san al'umma ba za ka taba ganin wani yayi hoto da yaransa a matsayin ya je an yi graduating din sa a waje ba amma yayi amma kowa ya sai duk mutumin da yake bibiya al'amuran harkar social media ko kuma harkar labarai zai ga lokuta lokuta lokuta da gaba ɗaya hozulin ɗinsa gabaki ɗaya jajirce su shine ya za a yi dan wani ya zama mutum to wannan yana ɗaya daga cikin misali abinda da zai iya a takaice kenan saboda an ce a takaice akwai abubuwa da dama misali za ka iya lissafowa amma babu lokaci masha Allah mun gode wani rabu Shamsu bisa lokacin da ka baya ka zo muka wannan tattauna da fatan lokaci na gaba in mun nemi dama za a bamu dama insha Allah insha Allah ni ma na gode sosai kuma Allah ya taimaki wannan tafiya ta jagoran mu da Musa kun so Allah ya taimaka mana Allah kuma ya kawo alkhairi masu kallo saboda yanayi na lokaci a nan ne za mu gimtsa wannan shiri sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba suna na shaddada dan juma aliyu daga kwankwasiya reporters tv wani tsarin burge